Kai, ana rana, ka dinga gunguni kenan sai ka ce kare? Duk fakariya ce, bage bage ce kawai. Babu wani abu da na sani bangaren bokaye ko zafe-zafe, aikin banza aikin wufi. Ga shi kwana bakwai, babu wanda ya zo, babu wanda ta zo. A kan na ma wani asiri ko a kashe shi, babu. Anya ba zan canza sana'a ba kuwa. Ko koma kira ne, ko tuwo-tuwo. Ko an fara gala ko solo ko da yake wannan sai Legas za ki shigo ko da yake wannan sai Legas wa alaikum assalam sannu boka ba shi ke magana ba ba shi ke magana ba aljani da kaya busa aljani da kaya busa amma za mu fita a jikin shi yanzu yanzu to shi kenan za ku yi magana da shi mun zo muna ganawa ne <laughs> mun zo muna ganawa ne mun zo muna ganawa ne ni aljani daga ya busa shekaru na <laughs> miliyan bakwai da arba'in da bakwai <laughs> da talatin da hudu na ba shi lafiya ran ke daɗe sannu malam barka dai sannu sannu ya gajiya lafiya ƙalau madalla ki hakuri kin zo ina ganawa da aljani hmm, wallahi kawai ya babban aljani ne babban aljani ne wai eh kaɗan kadar kasan canza shi shi ka kwatin fa ban aljani ne mutum mai aljani mai shekara kusan miliyoyi a ga akwai akwai birnin to tun wani zamani kenan tun wani zamani kenan sai mu ce tun dan hodiyo kenan koko koi ana rana wallahi malam rana ake sosai na ga alama na ga alama me ke tafarki da ke malam zuwa wurin ka ne to kwana biyu ban gane masa ba wai aure yake so ya ƙara <laughs> da ka ta na san abin da ke faruwa na san abin da ke tafi da ke <laughs> na san kuma cewa mijinki zai ƙara aure <laughs> ya mana sai an ga miki sunan shi na san kowaye na san angonku na san gidan da kuke ɗaki nan ba na na sani to amma ƙarin bayani a gurin me shi ya fi daɗi wanzan ni ba ya san ana mu na ƙarya <laughs> ko ba haka bane <laughs> sai in kure ki da wannan <laughs> ya sunan shi sunan shi abdullahi abdullahi kai wajo Allah shi ne shi ne ga shi a cikin kwarba leƙa ki gani leƙa mana malami kin gan shi ko me eh? ban ga komai ba ya bace ya bace eh, abin da nake so da ke shine za ki samu nasara kuma zai ba zai ƙara aure ba in hannun kafa mace sharadi in kika bi kina ji da kyau za ki kawo mana abubuwa guda uku wanda sun danganci dan adam da kuma wani fanni ne dabbobi za ki kawo mana in kashin tsohon biri kin gane ko in sa'an nan za ki kawo kwance zomo kin gane ko sa'an nan za ki kawo yamana <laughs> in sa'an nan za ki kawo maniyin kura eh <laughs> abin da nake so kenan kin gane ko gaskiya malam ba zan iya ba in kamar ba za ki iya ba ko kai ma da zaka iya samun wa'annan abubuwan da ka lissafo mu <laughs> aljani zai kawo mana ina zo barin tambaye shi <laughs> kana ji diya ne muka ko ina ji <laughs> ina ji ina ji kin ji ko to ya dai da wannan sharadi ne na bata eh za mu iya samuwa za mu iya samuwa ni dai gaskiya malam ban yadda ba <laughs> to gaskiya irin ku ne eh, fa ni ban zo mana na za an sa dubu ɗari uku <laughs> na dubu ɗari uku <laughs> kin ji ko dubu ɗari uku na mata ragi ta ba da dubu ɗari kin ji ko to me sharaɗi mata bada ba ta fasa za mu kashe ta kin ji ko ka ta hakuri kuma <laughs> mu kashe ta bishara <laughs> ɗin kenan <laughs> to kin ji bai Allah abin da nake so da ke shine bari mai sirri kai ya ji abin da ina wajen ku bari mai sirri kai ya ji kin gane ki bada dubu hamsin ni zan cika miki gaskiya malam ban da wannan kuɗin ma ki da su ban da su to kin ji abin da ya ce sharaɗi zai kashe kin kika fasa ba ku isa ba ku gashe ni ba ba wani kashe nan da za ku ba wani doron wake saboda wulakanci sati na ɗaya da aure wace amarya ta koro ni kawai saboda balagi ga shi yanzu na zo bayan gari nan nake kwana amarci ya ki ciwo Allah ana rana jama'a salamu alaikum kamar da aka sani sunana Aminu Saira Kaduna wanda kuka fi sani da jahilin malami Arewa Comedian albishirin kuma soyayyenmu na nesa da na kusa na cikin kasa da na wajen kasa yana muku albishir da wato ingantaccen maganinmu wanda ya zo kwanan nan don ƙara ƙarfin maza ko kuma in ce wanda yake ɓangaren ƙarin ƙarfin maza idan aka ce ƙarin ƙarfin maza shi ne ina wanda yake da iyali baya daɗewa a tare da iyalansa ko kuma yake saurin inzali wato yake saurin kawowa kenan muna da wannan ɓangare lalura da izinin Allah idan muka baka magani ta wannan bangaren za ka ji daɗin shi sannan kuma da yaddar Allah za ka kira kai mana godiya sa'annan ina wanda sanyi ya dame su sanyi ya kasu kashi kashi sanyi akwai na jiki akwai wanda yake sa gagayen jiki akwai wanda yake sa kuraje akwai wanda yake sa gaban ka na fitar da farin ruwa akwai kuma wanda yake sa ka ji jikinka ya mutu gabaki daya duk wani bangare da ya shafi bangaren sanyi da yaddar Allah muna da maganin shi ingantacce wanda in kai amfani da shi da yaddar Allah za ka samu nasara da izinin Allah kai ba bangaren maza kaɗai muka tsaya ba har ta bangaren mata wanda suke da bukatar karin wato girman wato eh, me ake ce mushi karin faɗa kai tsaye a ce eh, mun yi watsa wato breast ina wanda suke da bukatar karin girman shi ina kuma wa'inda suke da bukatar karin wato hips mata kenan sa'an nan da wacce take da buƙatar ni'ima <clears throat> na mata da dukkanin abubuwa da ya shafi ɓangaren mata da yaddar Allah shi ma idan ku kira mu ta wannan lambar waya kamar haka za mu muku ƙarin bayani kuma za a dace da dar Allah za ki iya kira za ka iya kira a duk garin da kake duk ƙasar da kike za a aika muku da magani cikin salama da kwanciyar hankali kuma zai je garin ku mun gode ci gaba da bibiyan mu a shafukan mu na YouTube Instagram Facebook WhatsApp don samun kuma shirye-shiryen mu mun gode